Assalamu alaikum masu sauraron mu, bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da farko, wai shin a Najeriya a mako mai shuɗewa ya ta kaya ne ilhikaya. Shugaba Buhari da ke magana Nairobi, Kenya ya ce san gwamnatin sa ba za ta rage darajar naira ba. PDP mai adawa ta ce san bata rabe gida biyu ba tana karkashin rikon Uche Secondos. Amma Gulag da ya kai kotu ya samu nasara ya ce shine shugaban jam'iyyar don mai gurbin Ahmed Mu'azu. Mun kama hanyar gyara kenan. Kwamitin kasafin kuɗin majalisar dattawa karkashin sanata Goje ya ce ya kammala bitar kasafin kuɗin bana don ba ma'aikatu damar kare kasansu a kasafin. Abinda Muhammadu Buhari ya yi daidai ci gaba ke so ya kawo Najeriya kuma mu muna goyon bayansa. Zazzabin beraye lasa ya ƙara sanadiyar mutuwar mutane a Najeriya. inda jihar Legas ta halaka beraye dubu biyar a kasuwanni da shawartar mutane su guji cin garin rogo da akan jika da ruwa. Dan takarar APC a Gombe Inuwa ya haya da ya kai kara har koli amma gwamna dan kwamboye ya nasara ya ce magoya bayansa su kwantar da hankali. Gwagwarmaya yanzu aka fara kuma insha Allah lokaci ake sallata lokaci in ya zo za mu iya bada gudunmawa mu daidai gwargwado. Yayin da kotun koli ta ba gwamna wiki na Rivers nasara kogi ta samu sabon gwamna ya haya Bello na APC da ya sha rantsuwar fara aiki yana zub da hawaye. Nasura da Malika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Har yanzu zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin munasir Adamu Hikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan yi can a baya don rage kunci wanda kan kawo sauran fushi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake komawa ga ɗan jarida Sani Tahir. yau haka, ah, Sani Tahir ɗan jaridanmu na wannan zaure. Ah, idan aka je aka kai mutanen nan kotu za ka ga karrabai sun biyo su. To, kai Sani ya kake ganin mutane sai a ga kamar wanda duk ya amfana daga waɗanda ake zargin nan kamar baya kyaman irin waɗannan mutanen ba Eto, eh ma'ana su fara da ce wani abu kuliyar manta sabo. Wanda ya je don an kira ka gaban kotu ko da mai gudun garin ku ne ko kuma mai anguwan garin ku ko dagacin garin ku dan ya raga ka ba zai hana yi wa shari'a abin da ya dace ba ni dai abin da nake so in kokarin jawo hankali ga hukumar tsaron wato ah, abin da ni nake so in jawo hankali ga eh, mutanen nan ah, da suke rako su yawa su ah, suna ta fatar a bada belin mutanen nan su koma gida saboda irin abin da suka samo su ci gaba da rabawa ma nasiru ai dama duk wanda ga ya rako ka hmm. duk wanda ya tuna ba rabe daɗin na ba wani abu ne ake ai ya mun saboda ka duk yanda yake ina tare da shi in ya je kotu ba a gan shi in aka gan ganni ai an ganna kotu saboda ka kamar nama nasa bayani duk da zamansa a kotun zuwansa kotu ba zai hana shari'a gurfan da wannan mutumi ba amma da shi da mutumin sa an kai ni kotu ka gan ganni shine abin da muka samu kan masu kenan siyasa ce wata makauniyar samu ke. don haka bashir babu ya zaka ke mana yaki da ko kuma ka fahimtar kan wani wata al'ada da ta daɗe wacce na sani musamman a yankin arewa da idan mutum ya samu wani babban mukami da ake cewa har lokacin ba da ministocin nan ma sai a ce an ba wannan ma'aikata mai maiko hmm. wacce rubusasshiya wannan kaza da kaza wani abu da nake so in faɗi kan abin da ka faɗa duk wanda aka kai shi ya samu wani mukami ko kwamishina ko famanin sakatare ko minista ya kare watakila baya da gidan kansa ko mota kansa mai kyau akan ce shi ya jawo kansa ai ya rike wani guri bai sa bai ba to wannan malam nasiru ka ɗauko muhimmin al'amari domin abin da yake faruwa shine shi al'amari na rashawa din nan ya zama wajibi kowannen mu ɗaya bayan ɗaya ya canja halinsa ya canja tunaninsa kamar yadda ka faɗa shi dai ka dubi najeriya tukunna da farko najeriya ƙasa ce mai tasowa a ƙasa mai tasowa kuwa gurbi ko kuma kujerar gwamnati ana alaƙanta shi da samu don haka duk mutumin da aka baiwa mukami sabo tun daga cikin gidansu za ka ji an fara ce masa to saura kuma ka je kai mana hadin tsiya <laughs> to kaga daga nan an ɗora shi akan hanya ta ya je wadda ba ita ce ba ya je to kai mana halin tsiya me kuke nufi in na je abin aikin da zan yi za a bani albashi daga abin da na samu na albashi in shine ku zo mu raba abin da nake iyawa bai makuwa in ko ba wannan kuke nufi to me kuke so in yi in je in yi sata kenan to kaga tun daga gidajensu ake wa mutane hudu ba shaidan cewa saura ka je kai mana halin tsiya dole ne mu duba wannan kuma mu gyara halinmu mu canja tunaninmu game da wannan al'amari wannan shi ne wajibi ah, abubakar ali yaya ah, a matsayinka na masani na tattalin arziki waɗannan jihohi a gajeren zango ba dogo ba waɗanda boko haram ɗinnan Ah, suka ƙona musu garuruwan nan don kwanan nan mun je kwanduga sai kwanan nan ne ma san kwanduga sai dab da maiduguri ne mm. ah, muka shiga bama muka ga garuruwan nan manyan birane na an ƙona su kurmus mm. inda ko ruwan sama ake ba inda zaka fake mm. fadar sarkin bama ma nan ne aka maida da ita aka aka mai da ita barikin wucin gadi na sojoji abubakar ali a matsayinka na masanin tattalin arziki wani mataki kake ga za a ɗauka na gajeren zango yadda mutanen nan za a taimaka musu sake farfadowa kuma musamman mutumin borno ba baka karasa wannan ba <laughs> wato abin da ya kai akwai kwamitin da shugaban kasa wancan ma da ya kauce sun hada na wanda general ty danjuma yake yake jagora hmm. akwai kudade an riga an tara akwai kudade jihohin nan da kansu ya kamata su yi haɗin gwiwa su samu kuɗi a ci gaba da aiki wurjanjan wato abin da ake ce mata marshal plan shi za a yi wa north east kuma alhamdulillah yawancin mutane north east ɗin kamar yadda sani ya faɗa na bama da gambarun gala wannan axis ɗin yan kasuwa ne wato kamar yadda imf suka zo bayan yakin duniya na biyu aka haɗu don a taimaki juna to haka ya kamata a yi wa borno shi dan kasuwa jari yake bukata da zaran ka ba shi jari ka sake shi saboda haka dole a hada gwiwa da gwamnatocin nan da bankuna a ba wayannan 'yan kasuwan da suka rasa jarin su a ba su jari mafi saukin biya da interest eh, kuma gwamnatocin su biya su gaggara wannan makarantun nan kuma wannan din ma shi a cikin wannan matsalar ma a cikin wannan bara'in ma sai ka ga alheri ta fito yanzu rashin aiki da sauransu da samarin da ba su aiki da kuma wuraren da aka rurrufe nan alal misali kaga akwai kamfanonukan da ake buga jan bulo a borno kaga wannan gine-ginen da za a yi to sai amfani da shi a ta da wannan kamfanin nan ba kuma a je wasu wurare ana sayan kayan aiki ba ko a je china ko a je wasu wurare a tada wannan a yi amfani da wannan masifan a tada arzikin wannan jihohin nan wajen bulo wajen siminti wajen gine-gine wajen daukan leburori wajen daukan plumber da sauransu aiki zai taso saboda haka shine abin da yanzu ya kamata ya gwamnatocin nan su zo su haɗa kai gwamnatocin na guda shida su taimaki junansu da gwamnatin tarayya allah ya kawo mana zaman lafiya ah, sani tahir na san kana duba irin rawar da gwamnonin nan na jihohin nan uku in an lura ma kusan banda shi bindo jibrila na adamawa shine kawai sabo da ya fara karo na farko shi gwamna gaidan wannan ba shi ne karonsa na farko ba haka shi kashim ya kake ganin rawar da suke taka wajen wannan aikin kamar kashim dai ya sha cewa tun a zamanin ba cewa ba makaman nan Ah, har ya so ya kawo masa matsala da gwamnatin tarayya a ah, ma nasiru jihohin nan guda uku da ka faɗa bayan shi bindu shi sabon sabon gwamna da ya shigo wa'annan ku duka suna ah, zagaye na biyu ne a kamar yadda ka sani ne a gwamna kashin shatima ya yi ta korafin cewa lallai ba makaman da za a ba wa soja su yaki wannan mutane babu kuɗin da za a yi babu kaza babu kaza to amma in baka manta ba bayan shigowar gwamnatin nan da wata biyu ko uku sun hada wani kungiya na north east governors forum sorry na hanyar magance tsaro a ƙasa wanda yake sun yi mitin su kafin gwamnati sabon gwamnati ta shigo sun yi wannan mitin a gombe wanda shi a gwamna dan gombe ke shugabantar wannan taro sun zauna kuma ina tsammanin kwanan za su sake wani taro ta musamman kan wannan abu ina da ne kuma za su sauna su tattauna muhimman abubuwa da za a fito nan kai tsaye ba da jimawa ba a samu a wanzuwan lafiya da kwanci hankali a wannan kamar shi gwamna emi abubakar na ji suna magana ma kan yan gudun hijira ko eh lallai muhammad abdullahi abubakar ya yi wani hubbasa na ganin cewa an karrama yan gudun hijira don saboda akwai su a jihar bauchi kuma ko a bajet dinsa na wannan kasafinsa na wannan shekara ya sake ba da wani mahimmanci matsaro da kuma 'yan gudun hijira kuma a nan shine ma wanda yake a nutsin da aka yi shine kai ba da kaman a ofishin jihar bauchi na nan abuja ita ce kaman ofishin da za a taro na nutsin The Voice America sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka iso sashin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Jamilu Abba Ibrahim na majami'ar Ekwa a jihar Bauchi. da kuma Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin wafurar da ke garin Kaduna. Ga Sheikh Muhammad Sani Isa. Ah, um, assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta Arewa. Na ce jama'a domin in haɗe musulmi da Kirista da ma wanda ba musulmi ba ba Kirista ba amma kuma ga shi ɗan ƙasa ne. Yana da haƙƙi yana da 'yanci na yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki tunda an samu an yi wajen wata bakwai da kammala zaɓe dama na kira can bayan kammala zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan to kiran dai har yanzu shine cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke mu koko nauyi da ke mu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan malamai da na nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lahiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa a lokacin da aka samu mutanen benue state jihar benue mahi yawansu mahi yawansu in na ce mafi yawan su turanci ana cewa overwhelming majority na mutanen jihar benue za ka tadda ba ainihin musulmi ba ne majoritin su kirista ne sannan overwhelming majority na mutanen jihar benue ba hausawa ba ne majoritin su wasu kabila ce wadda ba hausawa ba amma abin mamaki sai gashi ƙuri'ar su ta zaben shugaban ƙasa ta yi rinjaye rinjaye rinjaye akan zaɓen janar buhari wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar buhari ba don yana musulmi ba sun zaɓi janar buhari ba da yana bahaushe ba sun zaɓi janar buhari ba da yana daga can arewa mahi nisa ba sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye su kai ga suna gane cewa za su zaɓi mutum ne saboda cancantarsa zai iya yin abin da ya dace ba ruwan su ma da addinin shi balle sa balle kuma wani sace yake dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shi ne matsala ba to kaga binuwai. ka san na ce binuwa ne kawai wasu sukan ce plato a sa ta cikin lissafi nike ce a'a ku kyala plato dai mu yi magana binuwa don ita ce ɗari bisa ɗari take da wannan yanayi da muke magana a kan shi to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su da a wani kirista bayarabe ya yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunansu ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba ba akan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da su da fahimtar su suna cewa a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim me raddul mazalim a mai da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko daidai ne iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kudin duka a bi a hankali da efcc ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata babu victimization babu tsangwamawa don wani ba dan jam'iyya bane ko dan jam'iyya a'a a yi abin kawai tsakani da Allah to in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'ar da mutane suka ta yi baya wannan shine magana Allah sauƙaƙe. Shi ma rabaran Jamilu Abba kira yake da a yada al'adar zaman lafiya don a ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewacin Najeriya, mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi, ina mai kira ga dukkan ‘yan arewacin Najeriya, jama'a duka na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya. Kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa. wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya wato in baka nemi zaman lafiya da mutum bai saduwa da Allah ma zai masa wahala dalili na ɗaya ne littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga yan uwa maza da mata musamman yan uwanmu waɗanda suke arewacin najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru sa'ilin muna roƙo ga dukan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu fulani makiyaya da sauran wasu kabilu suna kashe junansu a kan abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba muna kira musamman ga yan uwanmu Usaini ba dan ni ne magana ba amma ina roƙo domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga najeriya Allah misali kamar yadda makiyayenmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu kabilu a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana Usaini dukkan kudade da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a aikin da zai nuna cewa wannan kudin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya sa na a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lalle kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake nake so ƙara bayani a kai shine mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba da gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ko kowane shugaba ya tsaya yi aiki da aminci da gaskiya. Kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ta iya yin sa ba. Dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali. Ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum jalla allazi wahidu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan lotan sai kuma sati mai zuwa A kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.